Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau Litinin 11 ga watan Satumba na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Aisha da kanin labarai. To Hafiz alkaliman waɗanda suka mutu a babban birnin Morocco Marrakesh sakamakon mummunar girgizar ƙasar da ta auku a daren ranar Juma'a da kuma wani hucin girgizar ƙasa a jiya Lahadi ya zarta 2,100. wasu ɗaruruwan mayaka sun kai wa dakarun gwamnatin somaliya hari a babban birnin aurale wanda ke gabar kogin shabele da sanyin safiyar jiya lahadi sannan isra'ila ta sha alwashin ɗaukan mataki akan iraniyawa da suke ƙoƙarin kai wa 'yan ƙasarta da yahudawa hare-hare a sassan duniya kanin labaran duniyar kenan a cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa wani hatsarin kwale-kwale a jihar adamawa ya yi sanadin rasa rayuka da dama wasu daga ciki sun riga mu gidan gaskiya a wayewar gari yau kuma an sake samun wasu gangan jikin mamata mutum bakwai da aka ceto daga cikin wani ruwan bayan nan za a ji cewa a yau gwamnati da al'umma amurka ke alhinin cika shekaru 22 da harin da 'yan ta'adda suka kawo amurka da ake kira da 9-11 to kowane darasi ne amurka ta ɗauka tsaro ya haɓaka sosai sosai bayan shekara 22 ya farkar da gwamnati daga bacci ya sauya tarihi na tsarin tafiyar da tsaro kamar kowace ranar litinin yau ma muna tafa da shirin ciki da gaskiya da sarfil hashim gumel ya shirya kuma zai gabatar amma kafin nan sai a gyara zama a sha labarin duniya tukunna masu da fatan an waye gari lafiya ga cikakkun labaran duniya jiya lahadi wani hucin girgizar kasa mai karfin digo uku da digo tara a ma'auni ya shammanci 'yan Morocco a yayin da masu aikin ceto suke ci gaba da neman waɗanda ke raye a ƙarƙashin baraguzai a ƙauyuka bayan mummunar girgizar ƙasar da ta auku da daren ranar juma'a wadda ta yi sanadin mutuwar sama da mutum dubu da ɗari ɗaya majalisar ɗinkin duniya ta kiyasta cewa girgizar ƙasar mai ƙarfin 6.8 a ma'auni wadda ta ita ce mafi tsanani a ƙasar tsawon ƙarni guda ta shafi aƙalla mutum uku aikin ceto na tafiyar hawainiya sannan wasu 'yan kasar ta kafafen sadarwa sun koka cewa gwamnati ta ki amincewa da shigowar ƙarin masu aikin ceto cikin kasar anwar fraze wanda ya kafa ƙungiyar masu aikin ceto na rescuers without borders ya ce mun sani cewa akwai bukatar a yi tono a inda gidaje suka rushe domin a ceto mutane cikin gaggawa tawagarsa ta masu ayyukan ceto ta makale a paris inda take jiran samun izinin shigowa morocco sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya sanar da takafar watsa labarai ta cnn cewa amurka ba ta bata lokaci ba wajen yi wa morocco yin taimako a shirye muke muruga a cewarsa A wani labari kuma a jiya Lahadi, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya yaba da yadda aka yi muwafaka wajen babban taron kasashe ashirin mafiya karfin tattalin arziki a duniya. Wajen kira da a rika mutunta yaucin yankunan kasashe. Shelar bayan taron ya yi alawadai da mamayar yankin wata ƙasa da ƙarfi. To sai dai kuma shelar ta kasa yin tur da rasha saboda yakin da ta ƙaddamar kan Ukraine. a watan fabrairun 2022 ne rasha ta fara mamaya a ukraine wacce take makwabtaka da ita cikin wata hira a wani shirin cnn da ake kira state of the union blinken ya shaida cewa wannan furucin da kasashen na g20 suka yi babu shakka sako ne mai karfi akan yancin ukraine akan iyakokinta da kuma diyaucinta duk da rage kakkausan kalamai kan takalar da rasha ke yi idan aka kwatanta da kalaman G20 na bara. Blinken ya gaya wa CNN cewa an samu cimma matsaya ɗaya tsakanin mahalarta taron na ganin cewa ba kawai an kawo ƙarshen yakin ba amma an yi an samu daidaito a tsakanin su mai ɗorewa. Jami'ai sun ce wasu ɗaruruwan mayaka sun kai hari wa dakarun gwamnati a babban birnin audagel wanda ke gabar kogin Shabel da sanyin safiyar jiya Lahadi. harin ya yi sanadin bata wato bata kashi harin ya yi sanadin bata ba ta kashi tsakanin mayakan alshabab da dakarun gwamnati waɗanda suke iko da garin tun daga watan agustan shekarar 2019 bayan da suka kori mayakan garin na audagle guri ne mai tasiri inda dakarun gwamnati suke kare wata gada mai mahimmanci wadda jami'ai suke cewa tana da mahimmanci wajen wato wajen kare ayyukan masu shigo da motocin daukar bama-bamai na 'yan alshabab shabab ta hanya zuwa cikin birnin kasar mogadishu to waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka daga nan birnin washington dc to madalla an jima kaɗan aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu daga Najeriya. Gwamnatin jihar Adamawa ta yi ƙarin bayani kan iftila'in hatsarin kwale-kwale biyu a kogin Juwa na yankin Rugange da ke ƙaramar hukumar Yola ta Kudu, wanda ya sanadin rasa rayukan mutane da dama daga Adamawa ga rahoton da wakilin Salisu Lado Garba ya aiko mana. Al'amarin dai ya faru ne a kogin Juwa da ke yankin Rugange karamar hukumar Dole ta Kudu a jihar Adamawan, inda wasu jiragen ruwa masu kirar kwale-kwale guda biyu suka nutse da mutane a akalla talatin, wadda a halin yanzu aka tsinto gawawwaki tara. Daya daga cikin wadda lamarin ya ritsa da ita kuma ta sha da kyar a wannan hatsarin mai suna Joy Ibrahim, wadda ta yi mana karin haske a yadda ma lamarin ya faru. Mun tafi Rugange siyan masara ba mu ba muna dawa irin sha ɗaya mun shiga jirgi kamin mu from norway mun kai kusan ashirin da wani abu a cikin jirgin ka. mun iso tsakiyar ruwa iska ya tashi muka ce ba mu iya ruwa ba ya za mu yi mu sauka kuma inda muke nan tsakiya ne ya za mu yi mu sauka before ya yi sawa da karfe ya sake ce ku sauka kwale-kwale ya kife da mu bangijin allah ya yi aikin sa kusa a jikin jirgi ne ya rike rigana domin na sha ruwa karfi na ya kare dama ni ne na rike jirgin karfi na ya kare har jirgi ya kubuce a daya daga cikin matuƙa jirgin da lamarin ya faru da jirgin su kuma shi ma ya sha da yar sakamakon akuwar al'amarin mai suna Dennis Christopher wadda ya ce al'amarin ya yi musu bazata amma sun sha da ƙyar sakamakon akuwan wannan lamarin. Muna cikin kwale-kwale ne muna kan tsallakowa kenan sai ga hadari. To kwale-kwale guda biyu ɗaya nawa ɗaya kuma na na Benedict. To mu mun nuse amma muna gaba su kuma suna baya. Don mu a kwale-kwalen da ni na tuka mutum biyar ne ciki duka kuma mun haye. Tiyan nan da kirmu ka sira mu ma. A nasu ɓangaren hukumar ba da agajin gaggawa na jihar adamawa ta bakin sakataren hukumar na jinjin Dr. Muhammad Suleiman Abdullahi wanda ya mana ƙarin bayani sakamakon akuwar lamarin kuma ya ce an koyi nasarar samo a akalla tara kuma yanzu haka ana ta ƙoƙari domin kulo sauran. A jiya an ceto mutum tara biyu daga ciki sun riga mu gidan gaskiya a wayewar gari yau kuma an sake samun wasu gangan jikin mamata mutum bakwai da aka ceto daga cikin wani ruwan jimillar wayanda suka riga mu gidan gaskiya maza biyu mata guda bakwai. Jim kaɗan bayan faruwar lamarin a jihar Adamawa ya sanya gwamnan jihar Amadu. Amadu Umaru Fintiri ya aike da mataimakiyarsa Farfesa Kaleta Kwa Farauta haɗe ma da yiwa iyalan mamatan ta'aziyya har ma ta ƙara da cewa. Lokaci kuma ya yi na ɗayan ‘yar uwarmu ba yadda muka yi domin duk abin da Allah ya yi sai mu karɓa da godiya. Allah ya baki karfin jiki, Allah ya tsare ki daga irin wannan abubuwan a gaba wanda kuma ya kira su Allah ya sa su huta. Gwamna ya aiko a yi muku gaisuwa domin baya gari. Da yana gari yace zai zo da kanshi. Mayo ya yi tafiya da safe shi yasa ya ce zo da kaina mu gaishe gaishe ku yi muku ta'aziya ubangiji ya karbi bakuncin su mu kuma ubangiji ya shige wannan al'amarin da ya faru ne a kogin juwa da ke yankin rugange a karamar hukumar dole ta kudu a jihar adamawan lamarin da ya sanadiyar rai akalla tara da kuma jikkata wasu da dama har yanzu dai masu haƙar gawawwakin suna ta kokari domin ganin sun zakulo waɗanda al'amarin ya ritsa da su lado salisu garba muryar amurka daga adamawa a najeriya A gaida Salisu Lado da wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC ga Aisha ta dawo da labaran duniya kashi na biyu. A jiya Lahadi wani harin jirgi mara matuki da aka kai a wata kasuwa a Khartoum babban birnin Sudan ya kashe akalla mutum 43 a cewar 'yan fafutuka da wata kungiyar ma'aikatan kiwon lafiya. a daidai sa'ad da sojoji da wata kungiyar 'yan sa kai mai karfi da ke gaba da su ke fafatawa da ta neman iko da kasar sannan wasu sama da hamsin da biyar sun jikkata a unguwar mai a cikin birnin na khartum inda aka jirge mayakan rsf da dama masu fafatawa da sojojin inda kungiyar likitocin kasar ta sudan cikin wata a cewar likitocin wato kungiyar likitocin kasar ta sudan cikin wata sanarwa an garzaya da waɗanda abin ya ritsa da su zuwa asibitin koyarwa na bashar domin kula da lafiyarsu kwamitocin 'yan turjiya wadda wata kungiya ce mai taimakawa wajen shirya yadda za a bada agajin jin kai ta kafa wani faifayen bidiyo a kafar sadarwa wanda ke nuna gawarwaki na naɗe cikin likafani a harabar wani asibiti a ƙarshe Shugaban hukumar leƙen asirin Isra'ila na Mossad ya ce Isra'ila tana shirye ta kai hari tsakiyar birnin Tehran domin gano 'yan Iran ɗin da ke da suke yunkurin kaiwa 'yan Isra'ila da Yahudawa hare-hare a faɗin duniya. Da yake magana a wurin wani taro na tsaro a jiya Lahadi, David Baniya ya ce Isra'ila da kawayenta sun kare aukuwar hare-hare 27 a shekarar da ta gabata a Turai afirka kudu maso gabashin asiya da kudancin amurka ga isra'ila iran ita ce babbar abokiyar gabarta wanda hakan ke da alaka da goyon bayan da iran take baiwa kungiyoyin 'yan tada kayar baya a kan iyakokin isra'ila baniya ya ce a baya isra'ila ta gano waɗanda suka kai mata hari kana a shirye take ta ɗau mataki na gaba kuma a can tsakiyar iran ne za a ga sakamako a tsakiyar birnin tehran a cewar sa. A gaida Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai nan Amurka. Yayin da gwamnati da al'umma Amurka ke shirin gudanar da hidimar alhinin zagayowar ranar da aka kai wa Amurka harin ta'addanci ta ranar 11 ga watan Satumba shekarar 2001. wanda ke cika shekaru 22 a yau wanda ya sanadin mutuwar kusan mutane dubu uku abokin aikinmu baba yakub makeri wanda a halin yanzu yake birnin new york inda wannan harin ya fi muni ya tattauna mana da malam ibrahim ahmad tsohon dan sanda a new york a wannan rahoton da ya aiko mana Malam Ibrahim Ahmed tsohon dan sanda ne a birnin New York wanda ke cikin kayan sarki a wancan lokacin. Ya ce min wannan labarin ya zo masa ne yayin da yake wani jarrabawa a wata jami'a karkashin ma'aikatar 'yan sandan birnin new york ya kuma min karin haske akan halin da new york ta shiga a wannan ranar to gaskiya ba karamin tashin hankali ba ne sama gaba ɗaya sararin samaniyan garin kura ya baɗe da hayaki wanda duk wanda ya san yadda cikin wannan garin yake da ɗimbin jama'a da suke shiga da fice a ce irin wannan abin ya faru to ka san kamar misalin dai yadda za ka ji ana cewa wani abu na tashin alkiyama irin wannan tashin hankalin da baka zata ba baka taba kawo a kanka ba to wallahi sai tana maka da wannan tashin alkiyaman kuma kafin ka ankara gari ya ɗimoce hanyoyin jirage aka tattoshe su aka ba mu kayan aiki aka kawo mana tsari wanda za mu kasance muna bibiyan ƙarƙashin jirgin ƙasa domin duk abin da aka gani a wannan lokacin ya kamata a tsayar da shi ko me aka gani ka rike in za ka shiga jirgi ne in za ka fita ne kai aka toshe duk hanyar watan da kafa wanda yake zai kai mutum ko ya fitar da shi zuwa cikin gari babu wata hanya ba wani dalili aka tsaye da komai cak hankalin gari a tashe to malam ibrahim shi da gaske ne aka ce tsarin aikin ku da 'yan sanda a lokacin ya sauya an kirawo mu aka jera mu aka karanto mana sabon tsari na tsaro wanda yake ya zo daga wajen police commissioner aka karantar da mu ya tsawon lokaci mu fahimci ma yanzu watan kiɗa ya canza rawa ma zai canza al'iblar watan da tsaron ƙasar take fuskanta watan zai ɗauki mataki na musamman to kamar yadda na faɗa ɗazu watan tun daga kowane police station watan irin watan garkuwa da aka yi wa wuraren karafa aka tattare kai ka san wani abu yana faruwa a garin nan amurka dai ta zargi kungiyar alka'ida a gargashin jagorancin osama bin laden ce ta kai wannan harin lamarin da ya kai amurka da kawayenta na nato farautar bin laden da 'yan kungiyarsa to shin akwai wani darasi da gwamnatin amurka ta ɗauka musamman a fannin tsaro domin dakile sake faruwan irin haka tambaya kenan da dai wa malam ibrahim ahmad gaskiya tsaro kan ya haɓaka tsaro ya haɓaka sosai sosai bayan shekara ashirin da biyu ta hanya daban-daban ta fanni daban-daban ya farkar da gwamnati daga bacci fiye da na baka zato ya sauya tarihi na tsarin tafiyar da tsaro da wasu kuma al'amura da ya shafi watan lamari na yardar ko ba wa baƙi dama wajen shigowa ƙasa wanda kuma allah ya sa ya kasance yana tafiya ko kuma yakan yi tafiya musamman zuwa ƙasan turai ba ma amerika ba zai gane maganar da nake faɗa gaskiya ne da misalin karfe takwas da rabi na wannan safiya ne za a fara bukukuwan wannan rana har da yin kawaici na girmama mutanen da suka mutu a wannan harin a makabartan soji na sarasota da ke florida da ma wasu wurare a amurka ciki har da nan new york baba yakub makeri sashen hausa da muryar amurka daga nan birnin new york a gaida baba yakub makeri Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa a kan mita 102.5 baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafinmu na intanet a boahausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a salamu alaikum masu sauraro barkan mu da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukadin take haƙƙin ɗan adam. A yau shirin zai duba ƙorafin wasu mazauna unguwar Kasarawa da ke jihar Sokoto. Bayan wani yunkuri na kafa kamfanin casar shinkafa da ka iya haifar da illa ga mazauna yankin. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Gumel. Sabon shirin zai sauka a jihar Sokoto a rukunin gidajen kasarawa. Inda mazauna unguwar sun kai dubu ɗaya biyar ke kokawa kan wani ɗan kasuwa da ya shiga unguwar ya sayi filaye don kafa kamfanin casar shinkafa. Ɗan kasuwa mai suna Alhaji sodan giliman Gumbi ya fara kai na'urori da ƙarafa don kafa wannan masana'anta da mazauna unguwar suka ce sam ba za su lamunci hakan ba. kasancewar unguwar ta gina gidajen zaman jama'a ce ba ta kamfanoni ba. Jagoran masu korafin Alhaji Abdulrahman Jafar ya ce suna fargabar kamfanin zai iya haddasa gurɓacewar muhalli da kuma bata tarbiyyar yara. Sunana Malam Abdulrahman Jafaru mazauni na Kasarawa layout. To abin da an tafi da mu shine ah, wani ne wanda ya zo yana mana kamfanin shinkafa a cikin gidajenmu shi ne muka ce za mu zo mu kawo korafi don a duniya ta ji abin da ake ciki saboda da muke layout ne wanda gwamnati ta yi a residential ne kuma akwai shaidu na cewa ba a da hurumin a zo a yi kamfani wurin to mun same shi mun mushi magana amma dai ya ki bari ya ci gaba da aikin shi na wannan kamfani wanda yake kamfanin nan dai na shinkafa ne akwai injin muka da za a kawo sannan akwai sun ce nan za su rika wanda yake a ko hayaki da kuma sauran abubuwa da za su rika dafa shinkafa yana iya zama ya dame mu to mun yi magana da shi bai bari ba to muka tashi muka rubuta ma a ministry for environment wanda yake sun yi magana ya tsaya an ba shi takarda wajen su ko biyu ya tsaya bai da ya tsaya ba yana nan ya ci gaba da aiki yanzu haka da muka fito sun hau sama wanda yake su da suka yi duk gidajenmu wanda an makwabta da wurin nan suna ganin sirrin gidajenmu kuma bai ɗauki izini ba kuma bai ba mu haƙuri ba bai nuna mana ya dama da wannan abu da yake yi ba to amma dai a ƙarshe su a ministry of environment sun muna da cewa za su kai shi kotu zuwa gobe ko jibi. Shi ma ɗaya daga cikin mazauna wannan unguwa Alhaji Rabi Muhammad Ishaq ya jaddada buƙatar mazauna unguwan na ganin ba a kafa musu kamfani ba a jikin gidajensu. Sunana Rabi'u Muhammad Ishaq ni ma mazauni ne na kasar layout domin na zaune wuri guda. To, kamar da ya bayani a haka abin yake. Mazauninmu wuri ne da gwamnati jiha ta keɓe a matsayin wuri da za a gina gidaje na zama. abin da a turanci ake kira residential layout to kwatsam sai ga gaban allah ya taho ya sai hilaye wajen guda uku ya haɗe su bayan gidajenmu bayan tagogin gidajenmu ya ce zai assasa a ma'aikata ta gyaran shinkafa to wannan shine korafinmu na korafi na ɗai wannan wuri gwamnati ta keɓe shi ne saboda gina muhalli na zama a dokance a cikin doka haka yake saboda haka babu hurumi ga kowa na ya zo ya assasa wani abu wanda ya saba ma hakan abu na biyu rice mill kamar da kowa ya sani masana'anta ce babba muna jin tsoron abubuwa marasa daɗi za su faru gare mu musamman ta gefen abin nan lafiya namu akwai abubuwa da na da muke tunanin za su faru na gurbatar yanayi misali abin da ake kira air pollution akwai matsaloli na na damuwa na injin muka da za a rika amfani da sunan masu nauyi akwai matsala na tarbiyya na 'ya'yanmu lokacin da aka zo aka kafa masana'anta a cikin shiya ko anguwa da yake mazauni ne na al'umma za ka ga mutane bakin mutane suna shigowa mutane daban-daban wasu eh, za a ɗauke su aiki baka san san irin su ba za a ɗauki na ƙwarai za a ɗauki mutanen banza mutane waɗanda za su zo sayan abin da ake sarrafa su ma haka akwai na kwarai cikinsu akwai miyagu yanzu shigowan bakin mutane da za a yi za su yi ta kurarowa cikin mu akwai matsala na tarbiyya muna jin tsoron hakan zai shafi tarbiyya na 'ya'yanmu da muke reno to waɗanga matsaloli su sun ka sa mun ka zaburo mun ka tuntuɓe shi muka nuna masa illar abin da yake son yayi na ɗaya bai da hurumi a doka na ya zo ya asasa masana'anta a wuri inda an ka keɓe saboda gina gidaje na muhalli na zama mutane a muka nuna masa haka mu ba mu yarda ba a matsayin mu na al'umma ba mu yarda da a zo a mana wannan ba to sai muka ga alamar bai da niyyar ya saurara daga nan mun ka tashi mun ka je mun ka fuskanci hukuma mun ka kai mu. an ba shi umarni na tsayar da aiki har so uku bai tsayar da aiki ba yana yana yi to wannan shine abin da ya tamar da hankali muka ga ya kamata mu zo mu sanar hukumomi da ke da hannu gwamnatin jihar musamman ta sani gafa abin da ke faruwa a unguwar kasarawa layout muna nan mazauna unguwa muna zaman lafiya cikin lumana wani ya tuhu yana son ya jawo mana matsala a cikin unguwa. Mutumin da ake zargi da shirin kafa wannan kamfani Alhaji Sodan Giliman Gumbi ya ce baya san haddasa wani tashin hankali kamar yadda ake tunani. Ba kamfani ba dan factory ne irin wanga wanda a samu wanda ana yi a koci ko cikin shi a kan Akwai shi a nima a gidana a kusa gidana a da aka yi guda biyu ma ana aiki ma ba za ka san ana aiki ana wannan aikin shinkafa a wani so lokacin da suka kai korafi a wurin muhalli lokacin na riga na fara sa tawa irin wannan karafan da ake sa wanda za a yi wurin da za a yi shinkafan wurin da za a yi production ɗinta so da suka yi magana kan cewa na fara aiki ban sanar da su ba nace su yi hakuri gaskiya ni ba aza akwai mutane a nan da ke da ni ba ko kuma don suna ɗan da nisa da muke aiki so amma su bari tun da mun riga mun da karafin kare kasance karafin mun bar su sun fada kan wani waje ko kuma sun kare muna eh, sun kare sun zama aikin banza so su bari Allah mu daure sai mu zo mu dauna mu yi sulhu saboda kada ya zan an kamu in ma mun sulhun eh, mu ci gaba da aikin fine in ban mu yi ba to shikenan sai mu sai mu cire a cire saboda a samu zaman lafiya ba abin da adda ya kai zaman lafiya daɗi. kada ya kasance lokacin da muke eh, sana'a ma a waje ya kasance ba mu da zaune lahiya da community kaga ba za mu ji daɗin sana'a wurin ba. Mm. So daga nan kuma sai suka fara bancin nan wurin suka kai DSS. Dis ma ta yi kokari ke sulhu mu abin bai suka ce tun da sun riga sun kai kotu a bari to a je kotu din. So ba abin da muka so a je kotun bane amma kotu irin wannan ce ta muhalli ita ma tana karkashin environment. to mun je shi ma an da yake mu je da yake ni na je makar da na tashi da tsananin ciwon kai so ko da na je na kara kamar minti arba'in zuwa awa guda na sami ciwon kai to ya ce amma dai an daga zai zuwa talata kasancewar yanzu haka maganar na gaban kotun tafi da gidanka ta kare muhalli alkalin kotun cika sani turankawa ya tabbatar da wannan shirin halin da ake ciki. To dama ƙorafi na suka kawo a nan ma'aikatan muhalli game da cewa ana gina musu gidan shinkafa a cikin gidajensu. Wanda muka kirkira kwamiti dama muna da kwamiti muka tura su na waɗanda ke da masaniya game da wannan layi muka tura su suka je suka dawo mana da rahoto. Wanda bisa ga wannan rahoto din shi ne muke bukatar za mu zauna tare da shi da su domin mu tattauna kan rahoto din wanda duk muka ga cewa shi ne ya zama mafi ala game da wannan area so shi zai ci da wannan zamantakewa in kuma shawarwari sun nuna cewa akwai matakai da ya kamata a ɗauka to za a sanar da shi wanda aka yi kara din don ya ɗauke su don ci gaba da wannan sana'ar tashi don haka ya danganta daga tattauna da muka yi da su su abin yanzu already yana gaban kotu su akwai rahoto da aka kawo na masana wanda shi za mu yi amfani da shi ma da su biyu mu tattauna tsakankanin mu da su so duwa da eh, sakamako ya bada shi abin za mu yi amfani da shi malam cika sani wannan ya nuna kamar za ku yi sulhu kenan tsakanin su iya eh, haka muke fata idan abin ya gagara akwai wato akwai wani mataki da kotu kan iya ɗauka wajen tilas da wani ya bi ka'idar doka a irin wannan yanayi eh, eh dama kamar da ka samu bayani yana gaban kotu so yanzu muna son mu ga hanyoyin da zamu bi na sulhu game da wannan matsala din kamar yadda nika ma mun da kwamiti na masana ƙwararru game da bincike domin neman mafita ga wannan al'amari so idan aka zauna eh, wannan sulhu din idan Allah ya kaddarci yi nasara shi ke nufa nema idan kun ba nasara ba za a ba kotu dama duk abin da ta gada ce ta yi sai ta ayyana masu raro kun dai jera ta kaya kan wannan takaddama za mu jira hukuncin kotu na samar da sulhu tsakanin mazauna unguwar karasawa da ɗan kasuwa su dangi wanda ke yunkurin samar da hanyar ci gaban tattalin arziki. Yanzu kan a madadin Nasiru da Mele daga nan birnin Washington DC, nisar fili hashin gumil ke cewa mu kasance lafiya. da madalla da sarfi Hashim Gumel yanzu kuma sai labarai amma a takaice. To a takaicen jiya Lahadi wani hucin girgizar kasa mai karfin 3.9 a ma'auni ya shammaci 'yan Morocco a yayin da masu aikin ceto suke ci gaba da neman waɗanda ke raye a ƙarƙashin baraguzai a ƙauyuka bayan mummunar girgizar ƙasar da ta auku da daren ranar Juma'a wadda ta yi sanadin mutuwar sama da mutum ɗari Majalisar Ɗinkin Duniya ta kiyasta cewa girgizar ƙasar mai ƙarfin 6.8 a ma'auni wadda ita ce mafi tsanani a kasar a tsawon karni guda ta shafi akalla mutum dubu ɗari uku. A jiya Lahadi, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya yaba da yadda aka yi muwafaka wajen babban taron ƙasashe ashirin mafiya ƙarfin tattalin arziki a duniya wajen kiran da aka yi a rika mutunta yaucin yankunan ƙasashe. shelar bayan taron ya yi allawa da mamayar yankin wato yankin wata ƙasa da ƙarfi to sai dai kuma shelar ta kasa yin tur da rasha saboda yin da yakin da ta kaddamar a ukraine a watan fabrairun 2022 ne rasha ta fara mamaya a ukraine wacce take makwabtaka da ita jami'ai sun ce a wato jami'ai sun ce wasu ɗaruruwan mayaka sun kai hari wa dakarun gwamnati a babban birnin audegal wanda ke gabar kogin shabel da sanyin safiyar jiya lahadi harin ya yi sanadin ba ta kashi tsakanin mayakan alshabab da dakarun gwamnati waɗanda suke iko da garin tun daga watan agustan shekarar 2019 bayan da suka kori mayakan garin na audagal wani ne mai tasiri inda dakarun gwamnati suke kare wata gada mai mahimmanci wadda jami'ai suke cewa tana da mahimmanci wajen kare ayyukan masu shigo da motoci dauke da bama-bamai na 'yan al-shabab ta barauniyar hanya zuwa cikin birnin kasar mogadishu to masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci amma idan allah ya kai mu an jima da hantsi da misalin karfe 8 agogon najeriya nijar kamar da chadi wato bakwai kenan agogon gmt da ghana za ku ji mun dawo da wani sabon shirin yanzu a madadin aisha ma'azu ta karanto labarai sai kuma daji balawi da ya daidaita mana sauti kuma ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu alzubair ni muhammad hafiz baballe ke cewa ku huta lafiya